Masu wurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na duniyar wasanni. Shirin da ni awwal yau zan gabatar a yau daga nan sashen Hausa na Arafai. Shirin duniyar wasannin na yau ya kai wa kungiyar El Kanemi wariyar ziyara ne a birnin Maiduguri jihar Borno, Najeriya. musamman kan dawowarta gida tana buga wasanninta na gasar firimiya bayan samun kwanciyar hankali daga barazanar Boko Haram a jihar Borno. An shafe dai tsawon shekaru uku saboda matsalar tsaro a Borno, El Kanami Warriors na buga wasanninta na gida a filayen Sani Abacha a Kano da kuma filin Muhammadu Dikko na Katsina, jihohin yankin Arewa maso yammacin Najeriya. amma yanzu kungiyar ta dawo tana buga wasanninta a filinta na El kanami a Maiduguri. to ana yana cikin filin wato el kaname warriors ne a shekarar dai 1986 ne aka samar da kungiyar el a jihar borno zamanin mulkin gwamnan jihar na soja kanal abdulmumin aminu kuma tun lokacin dai el kanami ta yi tashe a najeriya tahir bala shine sakataren kungiyar ta elkanami elkanami lokacin da aka kafa ta a shi wanda ya kirkiro ta abdulmumin aminu ya kirkiro ta ta yi suna sosai a ƙasar nan yadda mukan buga wasa a nan garin maiduguri da 'yan wasa sha ɗaya ga baki ɗaya sha ɗayan suna 'yan wasan da suke buga a najeriya ne suna kam a lokacin mun yi suna wannan sunan kuma yana nan tattare da mu har yanzu Kwai da yake dai Elkenemi ta fuskanci kalubale a wajajen 2007 inda ta koma buga wasa a lig mataki na biyu a Najeriya kafin ta sake haurowa buga babban lig na Firimiya a 2012. Duk da dai rikicin Boko Haram da ya tursasa wa Elkenemi buga wasanninta na gida a waje amma hakan bai sa ta fice gasar Firimiya ba. Magoya bayan kungiyar sun bayyana farin cikinsu da suka dawo buga wasanninsu a gida a Maiduguri. ba karamin dadi muka ji don mu a gida sarakuna ne mu a gida a gida dai kam elke ne ka zo ka samu fona kan ne ka tibi har sai ka dake filin mu na kiran na filin namu masu lautarin ground once in ka zo 3 point ne kawai it's very hard for you to pick point daya a gida nan zai wahala saboda magoya baya da ke cika ya kwayoyin su da kwarkwatan suna shiga fili su cika fiye da kake tsammani in ka zo kana kallon elken zaka ce ma kawai wani wani el clasico ne kawai don eh don gaskiya yan maiduguri suna shiga su kalli elken fiye da kake tsammani kwayoyin su da kwarkwatan su gaskiya elken a gida kan ba karami dadi muke ji ba to kana ganin kamar yanzu elken mi wasannin ta na gida zai bata nasara ta ci kofi abun da muke hanga kenan in Allah ya yarda don because ni na riga na calculating ma wasa 19 a gida muna da point 57 ba lose kake ba da no lose ba lose eh a Maiduguri wannan gaskiya mun kafa record saboda a Najeriya gaba daya yanzu ba inda ake cika kamar Borno state cikan da ake a nan duk inda ka je ba za ka samu cika kamar Borno gol ya riga ya koma Borno Alhaji Yakubu Ibrahim shine sakataren tsare-tsare na kungiyar magoya bayan El Kanemi ah, mun buga wasa kusan shekara daya da rabi muna wasa a Kano da Katsina amma tun da muka dawo gida alhamdulillah da mu saboda da ba mu samu wani matsala ba duk cin wasan mu muke cikin nutsuwa da kwanciyar hankali mutanen borno masu son kwallon kafa ne kuma haka zalika sun fito kwansu da kwalkwatar suna mara wa eh, tim din mu baya kuma zalika su yaran mu da suka ga haka sai suka sa kaimi da sauransu don saboda a samu nasarar abin da ake nema a jihar ba. A bana dai Elkenemi ta buga wasanni 18 a gidanta a Premier ba a sha ta ba. Bayan ta doke Nasarawa United ci biyu da banza. amma mako na sha ɗaya da aka buga wasannin firimiya akwai united a gidanta ta samu sahar elkane mai warriors ci ɗaya mai ban haushi na tattauna da shugaban kungiyar alhaji zannan muhammad mala kan farin cikinsu da dawowa gida mai duguri bayan sun shafe lokaci suna wasa a wasu jihohi alhamdulillah shekaru biyu ko da suka shige saboda irin matsalolin tsaro a nan jihar an kai mu muna buga wasannin mu a jihar eh, katsina da kuma kano to alhamdulillah cikin ikon allah abubuwa suka yi dawo yadda ya kamata da kokarin jarumin shugaban mu janar muhammadu buhari allah ya kara masa basira allah ya baje nasara irin ganin mai da hankali da ya a harkokin security da ya kawo mutane masu ƙwazo wadda suna da niyan su ga cewar wannan rigima ta security a matsaro ta kare sun yi kokari agaga ga an samu zaman lafiya ba nan kawai borno ba duk sashen nan na arewa shi yasa muka nemi dawowa gida alhamdulillah bara aka ba mu daman dawowa gida ko da ma mun fara wasannin mu kamar kusan rabin wasannin da ake kamata a kamata a yi a kasa muka da muka karasa sauran anan maiduguri alhamdulillah lafiya da kuma an samu nazara ba na wasa kamar hakan ya nuna wasannin ku na gida a maiduguri sun fi da da kuke zuwa wasu jihohi kuna buga wasa eh to wannan abu ne wanda kowa ya a inda kake wasa da dubban magoya bayan ku suna goya muku baya suna ba ku support ɗinsu dole ka yi kwazo in kana kokowa a gaban ka da kuma kana wani ce daban ayayi ba za ka hada su. Kana nufin a can jihohin ba ku da samun magoya baya. Alhamdulillah nan ma sun ji kokari muna matukar godiya mutanen jihar Kano da Katsina muna ganin cewar wayannan kasashen sun ba mu goyon bayan su ɗari bisa ɗari ba sa taba samun kulob da ta buga wasannin ta gaba ɗaya talatin da takwas a wani ƙasa ba ƙasar ta ba ba ganin ta ba shekara uku tana nan a cikin premier ba ba samu ba samu irin wannan eh, irin wannan kamar alkinimi ba kuma wannan didi sai da goyon bayan mutanen jihar Kano da Katsina da muke wasanni a garuruwansu Mutanen Maiduguri dai yana cika makil idan elka Elkanemi na wasa. Kuma cewar kocin kungiyar Isa Ladan Boso wannan na kara wa 'yan wasan kwazo tare da razana abokan hamayya. Yawanci yana suke buga wasanninmu a gida 'yan gidan ne. So yadda ke suna buga wasan a ga magoya bayan su dole su sa kwazo eh, Yanzu me gurin Da gurin na shine a ce zuwa next season Larabawa na sashi kusan buga continental da kuya 'yan wasan na elkanemi ke ji da goyon bayan da suke samu daga magoya bayan su a maiduguri wasa to wasa alhamdulillah mun gode ma Allah sun da mun samu abin da muke so lokacin da ba mu samun resortin mutanen gari sukan zage mu ba mu zuwa mu samu away punch to mu kuma da yake mun bar mu Allah komai Allah shi zai mana kuma mun yi addu'a kuma Allah ya mana yanzu da elkanami na matsayi na biyu ne a teburin premier da maki 21 zaran maki guda tsakanin ta da plateau united shugaban kungiyar alhaji zanna mala ya gode wa allah da kuma mutanen maiduguri Ah, babu abin da za mu tsaye mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu daman samun wannan nasarorin da muka samu a kwanan nan ah, muna godiya kurai ga Allah muna kuma godiya gwamnan mu da irin goyon baya da yake ba mu ba tare in ba tare da goyon baya sa irin wannan nasarorin da muka samu ba da kuma sauran jama'an borno da suke mana fatan alheri da addu'o'insu muna kira ga su ci gaba da yin wannan fatan alheri da kuma addu'a a bizin tala za mu tsaya mu ga mun tabbatar mun samu nasara a duk wasan da suke zuwa gaba. A bana kalami ta doke Imba da kumfe United da Abia Warriors da Sunshine Stars amma ko shirin da kungiyar ta yi a bana ya shafi zubin sabbin 'yan wasa? Tambayar kenan da na yi wa sakataren kungiyar Tahir Bala. Kwarai mun yi zubin sabbin 'yan wasa Najeriya, Kamaru, chadi mun zazzaga mun ɗebo 'yan wasa gaskiya nufin akwai 'yan kamaru a nan akwai 'yan chadi akwai wanda mun kashe kusan miliyan hudu ɗauko shi kaɗe. banda abin da muka yi wahalhalu da muka yi dan wasa ko 'yan wasa dan wasa kwaya ɗaya daga kamaru miliyan hudu eh ana kiran shi john finn fade iltali wani dan wasa ne a wata kungiya da ake kira take potoni can kamaru mun wahala sosai kafanmu nawa kafin suka ba mu shi mun je mun dawo mun je mun dawo amma alhamdulillah ya karshe gashi yanzu mun samu takaddunsa wadda har fifa ta san da zuwan shi mm. kamar ya kai kuka gan shi eh akwai wasanni da muka je muka sa scouts dinmu masu sa mana ido su dudduba mana 'yan wasa masu kyau su suka je suka gano shi a wasu gasannin da suka yi a can kamaru wani zai ce duk najeriya ba dan wasa da za ku iya karbuwa sai kamaru eh akwai yan najeriya ma ai mun iba kuma abu da nake so ka fahimta ita kwallo bata san addini ba bata san yare ba bata san kasa ba duk inda mai kyau yake zuwa ake a ɗauka. to nan gaba da yalkanami za ta karbi bakuncin niger tornadoes tare da fatar ci gaba da samun nasara domin lashe kofin firimiya tare da wakiltar kasar a gasar zakarun afirka masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan allah ya kai mu inda za ku ji ni tare da masoya kwallon kafa na kungiyoyin turai a gidan kallon wasanni a cikin garin maiduguri duk da fargabar tsaro yanzu madadin sashen hausa na arafa ne an wajen yau ke muna fatan alheri